انا مرسل الناقه فتنه لهم فارتقبهم واصطبر تبس مو za mu fito da taguwa daga cikin dutse kuma za mu taso ta domin mu jarrabe su ka lura da abin da za su aikata da abin da za a yi masu ya kai annabi salihu kuma ka yi haƙuri akan cutarwar da suke maka